Washington DC. alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jami yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau ɗaya ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu kammala hirar da muka faro muku a makon da ya gabata wato takaitaccen tarihin Coach Tanko mawaƙin da ya shahara a Ghana. cikin shirinmu na yau za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da wakilinmu na sashen Hausa a kuma ya yi mana sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. To masu sauraro za mu fara shirin ne da koma garin Kumasi a Ghana, inda wakilin Hamza Adams ya fara zanta da wani mashahurin mawaƙi da aka fi sani da Kwanci Tanko. Dan Ghana ne amma ya shahara a wasu shekarun baya a arewacin Najeriya da wata waƙa mai suna kaso naka kaso na wani. Ga da yadda tattaunawarsu ya kasance. akwai wani shawara da zaka baiwa ainihin wato masu tasowa cikin harka na wakoki tukuna mubaraka ainihin ɗan rera ɗaya daga cikin wakokinka? Eh, gargaɗin da zan yi ma masu tasowa cikin waka. Wasu na gani kamar wasu cewa suke ba wai waƙan zamani ba waƙan zamani. Waƙa na tafiya da dukkan zamani ne, tun da Allah ke da zamani. waƙa halalin shi halalin shi haramun shi haramun mai kyau shi mai kyau na banzan shi na banza ne don shi din abin da zan gaya mawaƙa don akwai wani waƙa in kin kai waƙa fa haka girma haka su ba wata abu ga ma 'ya'yanka ka ci to in kai wani waƙan da kai kanka in ɗiyanka za su ji ko mutane su cika ji kunya ka ce a kai wani waƙa gaskiya mun yi cikin kurciya ne bai dace ba shi ashe yana da kyau za ka yi waka ka rubuta mai kyau shi sa ake son waka ba a son a yi shi a jahilci ka yi waka da ilimi da basira eh so ka ya zama masu ma'ana ne amma da yawa zamani na suna waka kana gani wasu wakan batsa sai kuma ana gani wai shi ake so shi ake sai to ni dai na ce da in yi wakan batsa gwanda na bar ma wakan ba sai da in yi waka na gari ko da mutane ba za su so ba amma yanzu dai zamanin nan insha Allah za a so don mun fara ganin amfanin waka don a wani baturen da muka yi waka da shi a kutalo baturen nan na ji insha Allah ina kyautar zato kuma yana neman taimako na yanzu haka eh so mu shahara cikin duniya amma waka advice zan bada ne shi a daina yin wakan banza banza a daina yin wakan batsa wakan ashar ko a yi waka ana zagi-zagi." ka yi waka wanda in mutum ran ya bata ne in yi zauna ma in ya shi samu kwanciyar hankali ka yi waka ka yabi mutumin kirki saboda wasu kuma su yi sha'awar yin kirkin kuma su yi kuma wajibi ne ma ka yi waka ma ka zagi mutumin banza saboda wasu su guji yin miyagun ayyuka da mun so ko da kaɗan rera wakokin ka ɗaya daga cikin wadda kaga ya samu karbuwa sosai na san dai eh, akwai wadda jama'a suke so sosai kamar ka suna ka ka na wani ban sani bai yiwuwar akwai wani ɗaya daga ciki da kake ganin to shi a kapela ba da kiɗa ba ko eh babu laifi oho oho oho yanzu za ni zance in ɗan wani na lalacewa ce Allah ya sauwaka kan ya kai ga na kaɗa ce Allah ki yi. don da bunu a gindi ba a gudunmuwan gobara. Dukkan mai haihuwa ya dinga fatan gari, ai zaman duniya yau, kan duniya ta yi daɗi. Oh, wayo duniya so na kaka so na wani. Oh, daɗin duniya so na kaga so na wani. Oh, umma duniya so na kaga so na wani. Wace ce mai haihuwa ga ɗan wani ba ɗanta ba. Don yana lalacewa addu'a da za ta yi. Allah ya wada wangada Allah ya tsine. ai kun ji addan takalman shaidanai da ina laifi ta ce Allah ya sauwaƙa masana mu Allah kiyaye ti da maɗan wani kamar ihu ne in kai ta cikin tuddai gare ka za ta koma. yau zaman duniya yau kan duniya ta yi daɗi wayo duniya so na kaka so na wani Oi, kullum duniya so na kaka so na wani O oh, daɗin duniya so na kaka so na wani na eh, wakan yana da ma'ana sosai ka ka so na wani eh, mafi akasarin lokuta na ga mata ne suka fi wato eh, wakan wakanka sosai ya ya kasance haka? Eh, a lokacin nan su ne suka ɗauko ni wasa farko in zo in musu wasa gidan biki. Kasan muna da al'ada mu na hausa ko na arewa har zuwa Ghana, rayuwar mu ɗaya ne. Sai ka ga sha'anin biki da wani rawa da kiɗi da kalangu an bar ma mata amma ai wakan wannan waka an ka ji shi ai ba wakan mata bane ko wakan maza bane mana ga mafi yawancin lokaci haka don saboda na samu labarin ko su mata ma yan eh, suna da hamayya tsakanin su sai ga ana mafi yawancin lokacin amfani da ainihin wakan ka wurin jefa maganganu. To, amma so da yawa ni waka na, ni ma kaina nake yi ba. inda za ka bibi waƙoƙi na duka ka saurare su ka ji sai ka kamar ni abin da ke faruwa mini a rayuwa ne na ke yi da shi in so suka tsinci nasu ciki na tsegumin su wannan maganar su ne ni ba ni ke tura su ba ko ka tuna eh, karin farko suwa suka tuntube ka zo kai wasa eh, a gurin eh, biki ma aure ne ko taron suna haka daga nan ainihin koma su gana. ya eh, gaskiya wacce ta fara tuntuɓa na ta ɗauke ni wasa Allah ya mata rasuwa hajiya safiya Allah jin ɗanta, Allah sa ta huta da tana gidan hajiya mai kwankuna gidan nan da ke bayan petroshel total na sabon zango ita ce wacce take zuwa take saurare na lokacin an taso rock cinema ana cika so ga alamar kamar waƙan na daɗi suka ce kai wannan yaro matashi ya iya waƙa. ta ɗauko ni a lokacin ma ta ba da 50 series zo zo in wata waka to lokacin mu da su alasko ne da su biginante malam alasan gidan koli gidan koli a wurin na fara practice wurin na fara waka su suka mara mini baya na shahara har na zo sabon zango da kai wasa har yanzu kana cikin harkan wakan ko an dakatar da shi tukun eh to ai ran gini ran zane Allah ya ƙaddara min nima nawa kenan tun da waka yanzu ya zama abinci abin amfani ana in ka bi waka da gaskiya ka haƙuri ka zama maloniya a ciki isa hmm. kai ma ka samu amfani cikin waka sosai ko eh to abin da na samu a cikin waƙa na samu suna na samu girma na samu daraja mutane suna kiwon ta ni kwarai yanzu Eh, kallon da ake da kamar wasa ne a yanzu ba haka ba ne ina tafiya ma ne abin kallo ne abin nunawa ne to shi alhamdulillah alhamdulillah na gode Allah kware malam koci tanko karshe a eh, ban sani ba cikin 'ya'yanka ko da yake ɗaya kake da shi kamar yadda ka faɗa kana ganin zai iya gaje ka cikin wannan harka na wake-wake kamar yadda muke gani daga ainihin wato tarayyar najeriya eh, akan iya samun mai yin fina-finai sai ɗansa ya gaje sa ko kuwa mawaki ɗansa ya gaje sa eh, kana da irin wannan wato tunani nan zuwa gaba ɗanka ya gaje ka eh to ni dai ba san ƙaddarar Allah ba ni dai ba da wani ɗan da ke bi na wasa zani wasa ya eh, wato shi ɗan nawa ma in ya zo ya ganna wasa ma shi fa wucewan shi fa yake yi ba ko za ni wasan ma shi ba ta wasan ma yake ba amma kuma zan nuna maka fa in mun zauna yana iya encourage dina kan waka fa ya min firan kasan yaran zamani sun san kwamfuta sun san artist da suka yi popular da suke da kuɗi duka sun sani yana yana mini fira yana ce mini kaga cikin waƙan da kake bugawa ma kaza kaza kaza kaza in ka shi kaza kaza kaza kaga dole wata ran kana bukatar amfani ina gaya min kisa kana da gurin nan zuwa gaba ka shi amfanin wakan da kake yi kenan kwarai da gaske in dai ban duniya ba dan waka ke da wani abu kaga kamar wasan kwallo haka akwai wani shekarar da in ka kai misali in ka kai shekara hamsin ba ka iya bugawa kuma ko boxing ko wasu amma waka shi ba haka yake ba waka in dai kana tsaye kan kafanka in dai ba wani laulayi ne ka kamu da shi ba ma'ana ciwo ka kamar da nake haka gari nan ka dube ni na manyanta tafa na da shekara wurin sittin da wani abu fa to amma in dai na kai nan ta yes da lafiya zan iya yin waka don body na ne ba zan yi jiki yi kato yi tumbi har kasa wani movement kan stage ba kuma kuma wallahi Allah Allah ya bani basira Allah ya bani farin jini na kama mike yau ina waƙan masu suka ce yanzu zan fara ni ban yi alamar kamar zan gaji ba fa a kullu yaumin akwai wasu wakoki da ke gaba da za mu sa ran zaka fitar da su ko insha Allah kai ba ga takardu ma nan ba ne rubuce rubucen wakoki da ke yi kullum kullum na rubuta waka kuma dama kuma akwai wasu don shi wakan da ba fito da shi duka ba ya zama sabo kuma yanzu haka na wani new release fa wanda ake ce ma african corruption shi wani instrumental na buga shi na buga shi international standard music ne eh to wannan wakan da yanzu nake so yin video clip din shi in baza shi ba duniya wannan shi ne kudi cikin ingilishi eh ina gauraye maganganun ne kaga waka ke da wani abu in kai waka wani kalma ɗaya na wani yaren da zaka saka ciki sai ba masu jin wannan yaren nan fahimtan duk abinda da nan ya kunsa ka gane ko kamar yanzu in hausa nake yi ciki a misali tun da na ce african corruption commerce corruption wato kaga masu jin english sun san batun corruption da ka yi kaga akwai english ciki na gutsira na sa hausa na sa asanti ciki ci ko kuma wani wuri ma na ɗan sa faransanci kaɗan. kafin mu nadi tabarman tattaunawa mu ko ka dan tabo mana kaɗan daga cikin wannan waka don saboda yana da nasaba da cin hanci da rashawa ke na wanda yake dama yana addaban nahiyar afirka eh shi wannan wakan ba kasan afirka da cin hanci da rashawa ya zama mana riga da faɗi. Satan kuɗin talagawa. kaɗan shaidi koye cin da rashawa ana sama da faɗi. Partout, il y a des corruptions en Afrique. Africa, everywhere corruption. Allah wannan waka ta hadu kuma eh, za ta iya samun karbuwa a sassa daban-daban faɗin duniya don saboda har suna da kai amfani da shi cikin wakar haka zalika abinda kuma kake jaddada wa cikin wannan waka ita ce batun cin hanci da rashawa wanda yake ta zama ruwan dare ne game duniya a nan nahiyar afirka musamman ma a afirka ta yamma eh, gaba dai zamani da tabarman tattaunawar mu eh, me za ka faɗa wa ainihin jama'a ga baki daya saboda wasu sun san ko ku na nan wasu shekaru da suka gabata amma yiwuwar wasu ma sun ce ko baka nan ne eh, me za ka faɗa ka rashe a saman da bar wannan tattaunawa ai mutane da yawa sun daɗe suna jin mu ko kuma sun daɗe ba sa jin mu wurin wasa ko kuma su gama waje amma irin shirye-shiryen da muke da irin hikimanmu na waka da ci gabanmu ya fi na da don kaga a da waka zalla nake iya yi kaga yanzu ba a gaban ka na kiɗan wannan kwamsan na yi waka ka gani ko ina iya kiɗan jita kuma haka na yi waka kaga an ci gaba kenan yanzu mun zama professional musicians tun da ni da turawa ma mun yi wasa a grand popo wani gari cikin benin da shi da alaman ma yanzu haka fa ana wani preparation ana son aje da mu turai mu yi wasa. Eto eh, da ma masu sauraro eh, mun kammala tattaunawa da ɗaya daga cikin wato matasa da su kasance su ne waɗanda suka fara waƙa daga nan birnin Kumasi har ma Eh, suka fita birnin masu zuwa wasu ƙasashe da ke makutaka da kasan gano hasatan nan afirka ta yamma wato eh, malam usman umaru wato kanure wanda ake manin kaya da coach tanko da ne na ku hamza adam na muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi Shin yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu. mu da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama muna tare ne da hajiya halima muhammad mahmud wacce take da sweet twist wacce take gabatar mana da girke-girke irin na zamani hajiya yau mai muke da shi ne ga mai sauraro yau mun zo ma da masu sauraronmu da french bread kenan kawai eh wato za su gan idan mai sauraro ya je gurin sai da biredi gidan biredi kenan za ka gan shi kamar zunguru wani zunguren biredi ga nan shi ba wani mai a baki ba haka yawanci ci shaka nan ne ba zai masu siga ke amfani da shi ba a cika sa mishi masa siga ba. To da menene muke bukata idan za mu wannan? To ana bukatan wannan biredi kamar da shi. nan wato French bread. <laughs> Yawwa. Mm. To idan mai sauraro ya same shi sai ana bukatan kuma avocado ko ramfiya. To mai sauraro na bukatan tumatiri kwallon tumatiri. Tumatiri danyen eh, tumatiri. Danyen tumatirin mm. lambu. to wannan kamar muna kiran shi abincin yatsa ne ko ce maka abincin da yatsa kawai zai dauka Wasu yan yatsu ne kawai za su dan ɗaya dan taba da kalashe ne dai yawwa hmm. yawwa abincin da zaka dan gani ka fara ci sai dan hmm. tada maka da kwaɗayi ka dan je ga cin ji tura kuka ji appetizer <laughs> yawwa hmm. to eh, mai sauraro zai samu wukan za ta samu wukatta sai ta datsa wannan bread za ta yanyanka shi kamar yankan plantain wani ka kwantar da shi tuko yawwa yadda ake karkace yawwa sai ta dan karkace kamar yadda ake yanka shi ayaban nan ayaban nan na soyawa yawwa za ta yi za ta uwar gida za ta kwantar da shi ta mishi yankan ayaban soyawa plantain ko agade agade eh. yawwa idan uwar gida ta yanka shi hmm. sai ta ajiye to uwar gida na bukatan shi wannan avocado kwallon fiya eh. tana bukatan tumatiri tana bukatan albasa tana bukatan dan gishirinta da dan barkono yawwa sai kuma uwar gida na bukatan dan bota man bota yawwa uwar gida har wa yau tana bukatan ko ganyen latas ko kuma na parsley uwar gida za ta zo bayan ta yanyanka wannan biredi sai ta ɗauki man bota ta ɗan shashafa a jiki da ɗan buroshi to uwar gida na in ta gama shashafa gaba daya ta shafa eh, gaba da baya za ta yi mashi eh gaba da baya za ta yi mishi sai uwar gida ta dora shi a cikin akan wuta ta dora tukunya frying pan kenan mai zurfi na suya eh, eh, wanda bai kamawa sai uwar gida ta kaskon suya mm. idan uwar gida ba tana da kuma irin akwai wani kasko da ake dora shi na gashi shi ma direct akan risho ko akan gas to idan shi take da shi duk zai biya bukata yawa sai uwar gida sai ta bayan ta shafa mishi wannan bota to botan tana iya hada shi da wannan parsley din da ta yanyanka kanana sai ta eh, kwaba shi eh sai ta shashafa sai uwar gida ta je ta dan gasa shi akan wannan tukunya nata da ta dora a wuta ba za ta sa komai ba sai wannan bota da yake jikin wannan biredi ta gasa shi ta kowane gefe sai ta dauko ta jera a cikin farantinta shi kuma wannan kwallon Eh, avocado kwallon fiya kenan uwar gida za ta yanka shi ta cire kwallon ta kawo cokalinta ta kwashe wannan mm, mm, bota-botan da ke eh. ciki ne ta zuba a cikin wani kwano idan uwar gida ta zuba shi wato tuwon za a tuwon za ta bayan ta cire kwallon sai ta ko ba a san bawo da ba a san mm. sai ta sa cokan ta rika kankarowa tana zuba a mm. kwano idan uwar gida ta zuba a kwano sai ta kaɗa dan gishirin ta kaɗan sai ta barbada yawwa idan kuma ba mai son gishirin bane sai ta bar shi haka amma za ta ɗauko ɗan dakakken barkonanta mm-hmm. ta ɗan barbada ta sa mishi dan albasa kin fahimce ni eh. sai uwar gida ta dan haɗe su guri da sai ta ɗauko wannan biredin ta ɗan gashashen nan sai uwar gida sai ta shafe shi a kai amma gefe ɗaya yawa kamar yadda ake samu bota eh. amma wannan uwar gida ta sa za ta yi adalci za ta zuba isasshe a kai wato zai ɗanfe yadda ake samu yawa ba ya ta goga bota ba ya dan eh. yi tudu shi wannan zuba shi uwar gida za ta yi da dan yi tudu sai ta ɗauko tumatiri sai ta yanyanka shi yadda yake a kan tsayen shi eh, yadda zai ba da eh, in an yanka a gaji wannan huji-hujin da layi-layi na nashi yawa sai ta ɗauko shi sai ta yanke shaka ɗaya bayan ɗaya kamar sala-salan albasa da haka shi ma za a mai sai uwar gida idan ta saka wannan idan uwar gida na son ganyen latas za ta fara ɗora latas ɗinta sai ta ɗauko wannan eh, haɗin fiya din e. sai ta zuba yau kwaɓaɓɓen fiya idan kuma ba ta so sai uwar gida ta sa da a kai a kai direct wato shi daga biredin sai kwababban fiya din ba sai ta dauko tumatirin ta sai ƙara sa a sama sai ta dora a ne na uku Shi ne na uku sai uwar gida sai ta dauko toothpick an ta ko akwai wani tsinke yanzu da ake yi sayarwa muna amfani da zaki ganshi na dan na masu girki ne na masu girki sai uwar gida ta neme shi sai ta tsira daga sama ta tsakiya eh a tsakiya har ƙasa saboda ya riƙe mata to kin ga idan aka yi wannan uwar gida sai ta ɗaibe sai ta jera shi a cikin tiranta da za ta ba da eh, a faranci. to kin ga shi ma kaman abu ne da za a fara ci gaskiya an ta baka lashe ne eh, sosai ko wa zai ba da sha'awa ga lafiya da abubuwan da aka amfani da su eh mm. ga kala abubuwan da aka amfani da su da abubuwa ne wanda ake ake so sa lafiya su ci masu lafiya ba su ci don ya kara inganta musu lafiyar su haji mun gode a sha masu saurare baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka annan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa sahra aminu fage da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc da ke sallama da ku ai hutun karshen mako lafiya. Ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.